daidai da sha uku ga watan julai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da tara daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al'imamul muhaddisul mufassirul faƙai abu abdullah muhammad ibn abi bakar na zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami asani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da tafarki da shiriya da tsarin al'adun rayuwa da ainihin irin addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rayu akai da dangantakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da mutane tun daga cikin iyalai da ƴan uwa da sahabbai da ma kafirai waɗanda ya yaƙe su da kuma dukkan abin da ke da alaƙa da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi salama kamar ka ce ibn al-qayyim yana yin sharhi ne na gabar da take cewa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa salama wannan littafi ibn al-qayyim ya rubuta shi a halin tafiya a halin ya baggarun su na kasar dimashku zuwa aikin haji a kasar saudi arabia Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi muna bibiyan Al'imamu imam Ibn Qayyim al a inda yake tattauna mana mas'ala dangane da ainihin ɗabi'un da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya gudanar dangane da kasuwanci saye da sayarwa da rance da bashi irin abubuwan da suka faru tsakanin shi da mutane har inda yake mana bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yin raha baya faɗan komai sai gaskiya a cikin rahashi sannan kuma yana zuwa gaida mara lafiya yana zuwa jana'iza duk in an gayyace shi wata walima ko wani taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana amsa wannan kira ana ganin shi tare da talakawan mutane yana magana da su yana hulɗa da su baya wulakanta kowa zaka iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ka shi ga wata ainihin mata wadda take matar da mijinta ya mutu bazawara tana magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka marayu haka talakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da girman kai ko misqal zarat sai muka kwana inda yake cewa faslun wa sabaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bi nafsihi ala al-aqdami manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi tsere na gudu da kafar shi shi da ainihin wani sun yi shi da Aisha zamu zo mu ji duk wannan yana nuna tawalu da ainihin kankan da kai da iya zama da mutane wasara'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kokuwa yayi ainihin kokuwa tsakanin shi da wani gashi a ƙasa mala yake cewa abu dawud ya fitar da wannan hadisi a lamba ta dubu hudu da ainihin saba'in da takwas a cikin babun kitabul libas da limamu tirmidhi a lamba ta dubu ɗaya da dari bakwai da tamanin da biyar da kuma ainihin wato a shi ma a kitabul libas wannan hadisi tirmidhi ya ce hadisun gharibun laysa isnaduhu laysa bil qa'im wala na'rifu abul hasan al asqalani wala ibn rukana a takeice isnadin wannan hadisi yana da ainihin matsala isnadin da ya ruwaito cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokuwa shi da ainihin abu rukana kuma wai har abu rukana din ya kayar da annabi sallallahu alaihi wannan hadisi bai inganta ba a takeice jama'a wa khasafa na'alahu bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin khasafa a larabci abin da yake nufi shine wato faci ko mending takalmi ya tsinki a jona shi ko a mushi walda ko a saki mushi rawul duk wannan shine mending ko gyara to manzon Allah ta kai shi ke gyara takalmansa sallallahu alaihi wasallam kaga yana tawalu da rashin mai da duniya a bakin komai in ya sanya da takalmi ya tsinki ko ya farke ko sol ɗin shi ya yage zai samu kayan gyaran shi da kanshi kusa da zare da da abin nan da gam da komai ya shafa ya gyara kayan shi salawatullahi wa salamuhu alaihi waraqa'a thawbahu biyadi sannan yana yi tufafin shi faci shi ma raqa'a facin tufafi maho da za a sa a ainihin wato daura wani kyalle a dinke a jiki ko a yi wasan tela ake ce me ko ko kuma a sake take wurin da ya tsage ko inda zare ya warware da allura hannu ko da allura keke wannan shi yake ce maraka wannan ma da kanshi yake yi alaihi salatu wassalam waraka adilwahu haka nan guga da yake amfani da ita ko bokiti idan ya tsage ko ya fashe da kanshi zai nemi kaba ko ya nemi ainihin igiya ko waya wadda ake faci da ita ya face kayan shi wa halaba shatahu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake tatsan nonon akuya zai tsuguna ya kama akuya ya tsuguna ya tatsi nononta da kanshi wa fala saubahu kuma haka da kanshi yake ainihin gyara tufan shi wankewa gogewa dinkewa da dinkewa komai yana yin kayan shi wa khadama ahlahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa matan gidan shi hidima ya ɗebi musu ruwa a rijiya ya kai musu bayi ya taya su tankaɗe daka ya taya su ainihin taɗa tatan kamu ya taya su wanke-wanke ya taya su yi ma yaran gida wanka waɗannan su ne hidima da mata suke suka saba in za su yi share-share ko kwalema da shi ake yi sallallahu alaihi wa sallama. wa nafsahu kuma yawa kanshi wannan hidimar manzo Allah in zai wanka bai jira sai an kai ruwan wanka bayi zai dauka da kanshi ya kai ya fito da bukiti duk abin da zai da kanshi zai nema yayi ya je kitchen ya yi abinci da kanshi ya wanke kwanukan da ya ci abincin duka wannan hidima manzo Allah sallallahu alaihi baya jira wai sai an yi mishi in an yi mishi ba zai ki ba amma baya jira ko kuma ya samu riya kishin gida komai sai dai ya bada oda yadda maza suke yanzu wani ma gashi ga cokali sai ya ce taho nan mikomin cokalin nan tana daga can cikin gida ko tana tsaka gida tana aiki shi kuma ga cokalin yana kallo amma sai ya kwalla mata gida lantana ta zo ya ce mai min cokalin nan wannan ya daga cikin jabberanci na maza Allah shi kyauta da nuna mulki ko cewa aini ne mai gida wa hamala ma'ahumul labna fi bina libna allabina fi bina masjid kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da jama'arsa tare ake daukan tubali sanda ake gina masallacinsa kamar yadda muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagoran dukkanin al'umma ana gina masallacin sa gini na farko da aka yi a Madina bayan isassu shi ma da kanshi ya zama dan kwadago da shi ake aikin ba wai ya tsaya a gefe ne ko ya samu ta inuwa ya zauna yana shan juice ba yadda kowa yake aiki shi ma ka yake sallallahu alaihi wa alihi sallama duk ya kamata manyan musulmai kwaikwayo da irin waɗannan jama'a kuma wannan shike ba mutum girma shike sa mutane su girmama ka su gane cewa kai ma ka yarda kai mutum ne baka dauka kafi kowa ba aga kana yin irin abin da mutane suke yi na dabi'a ka duba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gini yana daukan tubali shine Anas ya gare kai wannan abin da bai dace ba ya mu muna matasa yara kanana manzon Allah daraja shi zai zo yana daukan gini kayan gini sai ya ce manzo Allah ka koma inuwa ya rasulullah zan dinga yin nawa da naka Ammar kai amin ko Ammar ne ce zan dinga yin nawa da naka ba wai an dauke manzo Allah bane a'a yanzu a wani ne ya wakilce shi sai zama shi yanzu amma yana daukan tubali guda biyu kowa na daukan daya shi kuma yana daukan biyu manzo Allah ya ji dadi ya mishi addu'a sallallahu alaihi wa sallama na'am wannan zaman mutane wadansu in kana da wani samu ko kana da wani matsayi suka ga kana waɗannan hidimomi eh a cikin gida ne ga iyalinka sai su ce a iyalin sun mallake eh. kuma idan idan idan a waje ne kana yin wani abu haka ayyuka da ya kamata ka yi hmm. da kowa ke sai ce ba ka da godiyar Allah an yi ma kana da arziki amma ka tsaya kana wa wahala sai a musu bayani a ce muna bin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka yake yi da su kansu mata din da zaka taya su aiki sai ka gaya musu cewa to fa sunna ce muke bi ba muna so mu koyi da manzon Allah ne kuka dauka wai muna yi ne dan asirin ku ya kama mu ko dan muna matakar kaunar ku fiye da kima a muna yi haka ne saboda wannan shine sunnan mai gidanmu malam albani Allah ya gafarta mishi bana mantawa a wa'azin da aka yi a ina jin misaune malam da kanshi fa yawo waya yana gyaran lasifika ka duba darajar irin malam albani lasifika ya hawo ya gyara da kanshi akan fal waya. ana ta mamaki yaushe irin wannan babban malami zai hawo lasifika yana gyara ta kowa ya gani anan ana aiki duk abin da yake da tattare da shi zuwa yi da idan ba zai yi ba lokacin da ake aikin markas da bai samu halin zuwa ba sai ya tura yayin shi ce ku je ku yi to shine irin wakilci din kenan in ba za ka samu sai ka tura wani ko ka bayar da kuɗin margwadon aikinka ya zama dai kai ma ka zama kana da amfani a cikin society kar ka zama kamar gunki kawai kana tsaye haka kikam duk abin da ake baka iya ba wannan ma sai kashe maka jiki ya lalata ka baka da wani kuzari baka da karisma baka da stamina da haka kar mutane wajen sun ga mutum mawadaci ya fito yana gyaran kwata yana gyara kwatar gidan shi ko yana taya ma'aikatan gidan shi aiki sai ya ce bai da godiya Allah a'a ba rashin godiya Allah bane wannan ita ce tsantsan godiya Allah da nuna ma Allah kai har yanzu mutum ne kadai ba komai bane kai in za a aikin gayya a unguwa a gada kai za a yi to misali yanzu zuwa jana'iza ai mun karanta manzo Allah yana ba jana'iza amma za ga galibi manya ba su zuwa jana'iza har malamai sai a kyale yara kadai da gawa da ustazai su ake bari da gawa kuma wasu ba su ma da ilimin abin da ya kamata a yi malaman fa malamin ya yi ƙoƙari shi ne ya yi limancin sallar gawa iyaka abin da yake nan yana gama kawai yana rike da carbin shi sai ya kauce sai a zo duka talakawa ne da jahilan gari da amawa za su san yadda za su yi da gawa shi kuma ya koma rumfar an san gaisuwa ya zauna bai yi sunna ba ya fara bid'a ba ka suke yi ba yanzu shi ma wannan godiya Allah ne kenan shi ma rashin shi ma shi ma shine asalin rashin godiya Allah ga inda zaka je ka samu lada ka zauna kana bid'a kowa ya sani wannan shine al'adar mutane galibi in aka yi mutuwa manya manya ba su zuwa makabarta in kuma sun je ma to suna zaune a cikin motocinsu sun buɗe kofar direba sun zuro su haka suna kallon mutane kallon biyu ahu Allah shi kyauta da shine malam sai yake cewa wara batsa ala batanihi hajara min alju'i taratan wani lokaci saboda tsananin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura dutse a jikin cikinsa sai su sa dutse sai su daure shi da majanyi dan ya danne cikin kada ya danga kukan yunwa da shi da sauran jama'a shi ahlus suffa talakawan gari waɗanda suke kwana a masallaci ba su da gida ba su da inda suke cin abinci a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama kuma duk abin da yake yi sai ya nemo su mun karanta nan ranna ko ba anan bane hadisin Abu Huraira wanda abu huraira yana cikin yunwa irin wannan yunwa burgima ma yake a ƙasa har su ma yake saboda yunwa sai aka kawo manzo Allah nono irin wannan nonon ƙwarya ɗaya kama a ce yanzu roba guda abu huraira yana ganin to wannan nonon fa alhamdulillah yanzu shi da manzo Allah su sha manzo Allah ya ce a je a kira ahli sufa dinnan dukan su su tawo sun fi su 50 duka suka sha wannan nonon da talakawa yake yin harkashi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shabi'a taratan wani lokaci kuma yakan ci ya koshi wa abafa kuma yakan ainihin tarbi baki ya musu liyafa ma'ana ya ba su abinci da masauki ya kula da su ya fira da su wa Ubifa kuma shi ma yakan bakunci wani wannan yana cikin ɗabi'a tajama fi wasati ra'sihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho a tsakiyar kansa an mushi kaho a tsakiyar kansa wa ala zahari qadamihi da kuma akan doran bayan kafashi wahtajama fil akhdaini wal kahili wa huwa ma bainal katafaini ya kuma ainihin yi a jikin ainihin al akhdaini kunkuncin sa guda biyu wal kahili da kuma kafadan shi dokin sa wa huwa ma bainal katafaini, tsakanin ainihin wato kafada da kafada nan kenan doran wuya ko doran abin nan din shi doran kafadarsa duka yayi waɗannan wata dawa manzo Allah sallallahu alaihi ya sha magani yayi ainihin wato magani shan magani ko kula da lafiya yayi medication wakawa walam yaktawi ya ainihin yi ainihin ma wani ya ba da umarni an yi wa mutane lalas walam yaktawi amma shi bai nemi a yi masa ba domin lalas duk da yake ainihin wato magani ne amma yana nuna akwai magani ne mai tsanani magani ne kuma wanda yake yana da ainihin wahalar sha'ani kuma manzo Allah sallallahu ya nuna kamar kyama game da irin wannan magani dan karfe ne za a sa a wuta sai yayi jazir sai a dana wa mutum dana a dana a dana haka a jikin ainihin wato hannu nan wajen fawa ana yi kuma a cinya ana kuma yi a gadon baya kuma dama aka yi shi ne idan cuta ta kici ta cinyewa zazzabi ko shawara in ya damu mutum ko basir sannan ake yin shi ne magani na ƙarshe da ake wanda inda ba a warke ba sai dai a jira ajali Allah ya tsare mu waraka walam yastarqi kuma yema wasu ruqya shine yema mutum tofi walam yastarqi amma shi bai nemi kowa ya bai taba neman kowa ya mishi ba wa hamal marida mimma yu'dhi sannan ya baiwa mara lafiya kariya yau marasa lafiya umarni da su samu kariya daga abin da ya cutar da su wa usulit tibbi salasa. to ibn qayyim bayan kasancewar shi malamin fiqh da hadisi da tafsiri Kuma malami ne likita na musulunci da haka yanzu ya samu wata gaba duk da yake a can gaba za a je inda zai bayani dalla dalla game da tsarin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam game da rashin lafiya game da warkar da cututtuka game da kula da jinya ta marasa lafiya amma yanzu ya samu wata yar gaba sai maza ya ce usulut tibbi salasatu ka'idojin warkar da cututtuka ka'idojin kula da lafiya ana kafa watan kula da marasa lafiya ne ƙarƙashin tushe guda uku akwai alhimya wa hibzu sihha wa istifragul madda almudirra akwai alhimya shine kariya protection a kare cuta daga zuwa ga mutane prevention da ake cewa ko is better than cure ma'ana a hana cuta zuwa inda mutane suke ta hanyar sanya maganin sauro a waje samun waɗannan eh, riguna masu kara sauro ko abin kwanciya yin feshi na magani cin abinci lafiyayye da makamantansu hana cakuɗe ɗaya ne a tsakanin masu lafiya da marasa lafiyan da ke da cuta take da adwa dole ya cikin protection yin rigakafi wanda yake tabbatacce a musulunci ba irin wannan na ainihin maguzanci ba ba wanda yake yana da matsala ba dole ya cikin protection kwana a wuri wanda yake mara cuta cin abinci maras cuta shan ruwa maras cuta kuma rashin cin abinci fiye da kima yana cikin kariya mun gane wa hibdu siha da kuma kiyaye lafiyar da mutum yake da ita kada mutum ya abin da zai wahal da lafiyarsa kada mutum ya sha guba kada mutum ya aikin da yafi karfin sa kada mutum ya yunwatar da kanshi fiye da kima kada mutum ya sha ya ci abinci wanda yake contaminated wanda yana cikin hibdu siha wastifragul maddal mudirra da kuma fitar da abin da yake mara kyau da mutum ya riga ya ci shine gama a ba mutum zuma ya tasha dan abin da ke cikin cikinsa wanda ya ruɗa cikin shi ya fita gaba daya shine wannan istifrak wa qad jama'a Allah ta'ala lahu wa li ummatihi fi salasati mawadi'a min kitabi Allah subhanahu ta'ala ya tattara waɗannan bayanai ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummar sa a wurare guda uku fahamiyal mariba fahamal marida min isti'mal mai khashyatan min ad-darar sai Allah ya tsare mara lafiya daga amfani da ruwa domin tsoron cutarwa faqala ta'ala Allah yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw an nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba idan kun kasance marasa lafiya ko kuna halin tafiya ko kuma ɗayan ku ya dawo daga bayan gida ko kun tara da mata sai ba ku samu ruwa ba sai ku taimama da ainihin ƙasa mai tsarki wannan ita aka da suna ayatul tayammum wadda ta sauka lokacin da aka je yaƙi aka samu matsala hadisin na cikin sayo muslim riwaya shi mafi cika ko kuma wasu wurare da bukhari ya ruwaito kissar wannan ainihin abun hawa wanda ya kwanta akan abun wuyan ummu salama ce ko asma'u wanda aisha ta ara. abun wuyan asma'u da aisha ta ara da aka zo sai ya faɗi ba a sani ba sai raƙumi ya kwanta a kan shi manzo Allah kuma yace ba za a tabba sai an gan shi aka yi ta yawo a daji ana neman shi har lokaci ya kore musu ashe yana nan kasar raƙuman. to da gaske aka samu wani sabi ina jin Abdurrahman dan Auf ya samu matsalar rashin lafiya ba zai iya yin alola ba sai Allah ya saukar da wannan aya ka karanta sharhin ayar da bayanai akan ta a cikin littafin ah, tafsiri na al-Imam al-Qurtubi da kuma littafin ainihin sharhin Muslim na ainihin wato al-Qadi Iyad da ɗayan sharhin na al-Imam abul abbas al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min sahih muslim duk sun yi bayani kan abin da ya faru aka saukar da aya ina fata mun gane wannan to kaga anan sai ya ce in kuna harin rashin lafiya kar ku taɓa ruwa kaga shi mara lafiya ba wai bai samu ruwa ba ne. illar rashin ya taɓa ruwa saboda in ya taɓa ruwa kuma lafiyar tashi za ta ƙara dagwalgwalewa ina fata mun fahimci wannan na'am eh eh na'am eh duk abin da ya samu na abin da yake na ɗabi'a ne a wajen sai ko da ƙasar da ta zuba ƙasa ne sai ya amfani da ita idan kuma bai samu komai ba zai iya sallar shi a haka saboda sallar maktuba ce mawquta ce asali abin da ya kamata mutum ya irin wannan dogon tafiya tun za a tafi sai kai alula ka kafin aho ka zama ka motar da alula idan lokacin wasu wata sallah ya riga ya sai ka jawo ɗaya kai tun farko ma'ana lokacin sallah azhar ne ko lokacin magariba ko isha sai ka yi waɗannan sallolin tun an ci gaba tafiya har lokacin wata sallah yayi alulaka tana nan dama kana da alula alulaka ta riga ta karye sai ka samu yadda za ka yi ka ainihin yin alula taimama saboda kafirai ne direbobin ko kuma 'yan duniya ne ba sa tsayawa kai kuma musulmi ne ba za ka bari lokacin sallah ya wuce ba na'am ta asuba ce ko ya danganta ga irin rot din ko eh rot din da za ka bi eh sigari ya waye to ba za ka bari sigar ya waye ba daga lokacin da lokacin asuba yi sai kai taimama in baka samu taimama ba sai kai sallah haka karanta littafin talhisu sifatu sala na albani dai maganganun na akai jirgi da mota da jirgin kasa da makamantansu da ka samu matsala sai kai sallar di yadda ya samu na'am eh. Eh. shi ma ya zama marba shi ma ya samu uzurin da zai taimama ba za ka sa ruwa a jikinka kuma ƙaƙƙen ya taso ba ba ku yi nim kake magana ba ita ce ake mutane idan ka taɓa ruwa sai kai ta abin nan ko kai ta jin ƙaiƙayi shi ai marid ne shi ma tabbas insha Allah fa abaha tayammuma lil maridi himyatan lahu kaga sai Allah ya halasta taimama ga mara lafiya dan kare shi daga ƙara lalacewar lafiya da ta rage a jikinsa kama abahahu lil adim kamar yadda aka halasta ma wanda bai samu ruwa ba wa qala fi hibdus sihha to mataki na biyu kuma game da kare lafiya shine hifdhus siha yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda yake bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya rama wannan ainihin wato kwanaki na azumi a wasu kwanaki daban fa abaha lil musafir al fitra fi ramadana hifzan li sihhatihi kaga sai aka halasta wa matafiyi wanda lafiyar lafiyar shi kalau aka halasta mishi ya sha azumi cikin ramadana saboda a kiyaye lafiyar shi li li'alla a ala quwwatihi as-sawm wa mashaqqatu safar saboda kada kunci biyu ya hada kan shi shine ga wahala azumi ga kuma wahalar tafiya domin ta kanta tafiya wahalar ta tana zaman kanta ne as-safaru qit'atu min al-azabi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim kai ya zama gashi mutun yana azumi gashi matafiyi to wahala biyu za ta mishi za ta haɗu mishi zai iya samun talaf na rashin lafiyarsa yanzu shi yana da lafiya sai aka kiyaye lafiya daga kata lalace wancan kuma da rashin lafiya sai aka kiyaye ta daga kata ƙara raguwa mun gane sai aka ce to matafiyi ya ci abinci ya rama a wasu kwanaki duk abin da za da suna tafiya ya halasta wa mutum ya sha azumi in ya ga yana so ya sha ka'idar dai kawai shine yayi abin da zai zama mishi mafi al'ala idan ya ga zai sha wahala ya sha ruwa in ya ga zai iya yayi in ya sha ruwa wancan yayi aiki da ruksa. laysa min albirr siyamu fi safar idan yayi azumi yayi aiki da azima wa anta sumu khairul lakum shikenan kada wanda yake azumi in ana halin tafiya ya dinga jin haushi ko yana ganin rashin kirkin wanda ke shan ruwa ya dinga ce mishi kai ka cika ragwantaka kada kuma wanda yake shan ruwa ya ga cewa mai azumi shi kuma ya cika zafin ka addini haka sabbai suke tafiya wani na azumi wani na shan ruwa masu azumi ba sa ce ma masu cin abinci ku ragage ne masu cin abinci ba sa ce masu azumi ku ba kwa jin tausayin kanku kun cika zafin kai kowa ya abin da ya ga ya dace kamar yadda misali idan lokacin cin abincin rana yayi a san da ba a azumi ba a ce dole dole kowa karfe ɗaya sai ya ci abinci kowa zai ci ne gwargwadon bukata wani da zara an yi sallah azhar zai nemi abinci ci wani ko ba zai ci ba sai can wani lokaci haka kowa ya abin da yake ganin ya dace ga shakhs din shi dai ji tsoron Allah Allah ya sa abin da ke cikin zuciyar shi Allah ya tsare mu na'am eh Eh. a'a wanda yake halin kan tafiya ne banda wanda ya isa inda zai je mana mutum za shi Legas daga nan ya kama hanya daga nan Zaria ko Kano ko Kaduna ya kama hanyar Lagos to sanda yake kan hanya sannan ne azumi ya halasta mashi ya sauki sanda ya isa Lagos to yanzu ba zai ci gaba da sauki azumi ba ba kaman kasar bane zai yi azumi domin ala safarin ai ala safar yanzu can ya isa laisa ala safar lakinnahu musafir to musafir an rage mishi sallah amma ba a ce ya daina azumi ba mun gane kuwa domin illa ta sa aka ce daina azumi shine wannan wahalar ta yanayin tafiya banda in ya isa haka kuma hada salloli hada salloli da mutum zai dinga yi jam taqdim da ta'khir shi ma wanda yake alamatin safari ne yake yi banda wanda ya kai maqsudus safar ya kai garin da yake yayi niyyar zuwan shi amma dai ba garin su ba yanzu abin da kawai rage mishi na sauki shine yin sallah wanda take ainihin wato mai hudu bibbiyu amma a lokacinta in yayi shi kadai ko yayi a bayan limamin da ke rage sallah amma in yayi da jama'a wanda suke cika sallah cikawa zai na fata mun gane wannan jama'a Allah ya samu dace duk za a zo wannan karatun a can gaba kowanne zai zo babi akan shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam game da tafiya shari'a sa game da aji sallah duka za a yi wannan mun ganin in Allah ya kai mu na'am sai ya ce wa qala ah, istifragi fi istifragi fi ra'si lil muhrim sai kuma cire cuta cire abin da yake na rashin lafiya daga jikin mara lafiya Allah ya magana akan shi ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda ya kasance daga cikin ku maras lafiya ko yana da cuta a jikin kan shi fa min siyamin sai ya bada fidiya na azumi aw sadaqatin ko sadaka aw nusukin ko kuma yanka fa abaha lil maridi wa man bihi adam min ra'sihi wa huwa muhrimun an yahlika ra'sahu sai Allah ya halasta wa maras lafiya da kuma wanda yake yana da wani cuta a jikin kansa ya aske kanshi a halin yana harama kuma bai kai ranar askewa ba wa yastafrigul mawadal fasida ya zama ya cire waɗannan abubuwa masu datti da ke jikin kansa wal abkhiratir radi'a allati tulidu alaihi alqumal alqam da kuma dattin da ke jikin kanshi warin da ke jikin kanshi wanda yake haifar da ainihin kwarkwata kama hasala li ka'ab ibn ujra kamar yadda abin ya faru ga ka'ab dan ujra wani sahabi ne radiyallahu anhu aka zo ana cikin aikin haji sai manzo Allah ya ganshi da gashi mai datti ya tara gashi yayi talbidi akwai abin da suke yi idan zaka je aikin haji sai ka tara gashi saboda ka samu lada da yawa garin wannan tara gashi ya akai ya akai sai gashi yayi datti sai zama kwarkwata tana yawo har akan goshe shi sai abin zama mai cuta gashi ranar da za a ainihin wato yi yanka a aske kai bata yi ba manzo Allah ya ce mishi ka je ka aske kanka sai kai ainihin fidiya kaga an yi istifragin wannan madda din kenan aw tulidu alaihi almarad ko kuma a cire abin da zai haifar mashi rashin lafiya wa hadhihi salasa hiya qawaidut tibbi wa usuli wadannan abubuwan guda uku da kaji alhimiya hifdhu sihha da kuma istifragul maddatil mudirra yace waɗannan guda uku sune ka'idojin likitanci fadhkira min kulli jinsin min hashi'an sai kaga Allah ya ambaci daga kowane yanayi ya ambaci wani jinsi wa suratan ya ambaci wani ainihin samfur tambihan biha ala ni'matihi ala ibadi dan Allah ya fadakar da bayinsa a cikin ni'imarsa fi amsalha game da ire-iren waɗannan min himyatihim wanda za su kare su wa hibdu sihhatihim wanda zai kare rashin ah, lafiyar su wa istifragi mawadi azahum da kuma cire abin da ke cutar da su rahmatan li ibadihi Allah yayi wannan ne dan rahama ga bayinsa wa lutufan bihim da tausaya musu wa rafatan bihim da kuma tausashi gare su wa huwa ar-raufur rahim Allah shi mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kambayi ne me wannan yake gwada maka shine a cikin musulunci akwai ilimin likitanci kuma ga kawai din shi gaba ɗayan daga cikin alkur'ani sai wani shaytani ya ce boko ba kyau me boko sana'o'i da ake koya a makaranta ka ji gashi ibn qayyim sai an zo ma can inda yake magana akan likitancin zaka ji waɗannan ƙa'idojin kuma wannan ƙa'idojin ba wanda ya sai musa sa ilmanci a zamanin yanzu da su ake amfani duka a samu mutumin da yake lafiyayye a ainihin kare shi daga kamuwa da cuta sannan lafiyar da yake da ita a tsare ta daga ainihin dabarbarewa ko kuma wanda ya kamu da cuta a cire cutar daga jikin shi tiyata ɗin da ake istifragul madani ma'ana operation da ake wa mutane surgery a cire wani abu da ya lalace ko wani abu da ya shiga jikinsu mara kyau misali ne na istifragul madda musulmai sun yi shi tun bayo ba ina ba ta fahimci wannan jama'a haka abubuwan da ake ba mutane na magunguna waɗanda suke lalata cutar da ke cikin jikinsu shi ma istifragul madda ne ta hanyar ta kashe cutar ko ta suppressing ɗinta ko ta mai da ita ta zama ainihin wato insignificant ba ta iya cutar da mutum ko mutum ya fita da ita ta fitsari ko ta kashi ko ta kone a cikin jikinsa duk wannan istifragul madda ne kuma abubuwan da ake bayarwa na shawarwari da masana kiwon lafiya suke ba wa mutane na mu'amala da abubuwan da suke mu'amala da suna environment tun daga abinci abin sha wurin kwanciya mu'amalar jinsi da kuma ainihin wato mu'amala tsakankanin mutane waɗannan abubuwan duk ne hanyoyin da suke samun cuta daga jikinsu ana ba mutane shawarwari da su kare kansu daga kamuwa da cututtuka ire-iren waɗannan abinci cin lafiyayye wanda yake nunanne idan wanda ba a dafawa ba a dafawa a tabbatar an wanke shi kamar yayin itace duk wannan menene kare lafiya ne ina ba ta fahimci wannan jama'a ashe abubuwan nan duka akwai su a musulunci musulunci ya zo da su an samu wani wasu zamuna ne da musulmai suka zauna suka zama ƴan cima zaune sai waɗanda ba musulmai ba su kuma suka miƙe suka yi ta bincike suka kai inda suke musulmai kuma ba za su dawo da martabarsu ba sai sun koma ga waɗannan abubuwan daga nasu asalin irin na addini din a yanzu da aka samu musulmai sun taso da bincike na kiwon lafiya ana da magunguna da ake bayarwa a musulunci wanda za ka ga mutanen da suke ma'aikata aikin asibiti ma sun gwammace su sha waɗannan magunguna fiye da su sha na asibiti fiye da su sha waɗannan ainihin wato orthodox medicine sun gwammace su sha zuma sai amfani da habbatus sauda sai amfani da ma'ukhal da makamantansu saboda mene wannan mangwana na musulunci ba su da side effects zuma an zaka sha lita biyar yanzu ba abin da taimaka amma aka baka magani aka ce ka sha 5 mils idan ka je ka sha 10 zaka yi fuskantar matsala aka ce ka sha na kwanaki biyar 5 of 7 kwanaki biyar a cikin mako ka je ka sha 7 of 7 zaka yi samun matsala ba haka bane jama'a in bai kai haka ma zaka yi samun matsala sannan kuma ka sha daidai abin da aka ce ka sha ɗin ma za ka ga maganin yana da wata illa ta musamman yana da wata illa zai je la'anta maka hanta ko ƙoda ko wani abu galibi daga baya za ka galibin kansa da mutane suke samu da matsaloli saboda waɗannan abubuwan ne da suke sha saboda magungunan ba wai tsuran maganin ba ne akwai wasu mawad ukhra da aka hada na ainihin waɗanda aka yi moldin maganin da su saboda su preserving ɗinsa ko saboda su mai ko wanda aka yi coating ɗin shi da shi aka rufe maganin da shi don ya rage mai ɗaci ko makamanta haka wanda suka san kiwon lafiya sun sa abin da ake faɗa game da wannan jama'a waɗannan magunguna su kan suna da bala'o'insu sannan kuma ga tsada tsiya kaga na musulunci ba su da irin wannan tsadar Allah ya tsare mu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi mu'amalati wannan fasalin kuma yana ƙara bayani ne game da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarin rayuwar annabi alaihi salatu wassalam wajen mu'amala wajen hulɗa da mutane ciniki kasuwanci bashi rance zaman fira da makamantansu wannan su ne hulɗa da mutane ko wa kana ahsanan nasi mu'amalatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya kyautata mu'amala wa kana idza staslafa salafan qada khairan minhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya anshi bashi a gurin mutum idan ya zo biya sai ya bada bashin ya ƙara wa mutum ba wai riba ba a ya ƙara wa mutum wani alheri wa kana idza staslafa min rajulin salafan qada'u iyyahu idan manzon Allah sallallahu alaihi ya ba mutum ya anshi bashi a wurin wani eh, sai ya zo sai ya biya wada alahu kuma sai ya mutumin addu'a faƙala sai ka ji ya barakallahu laka fi ahalika wa malika inna ma jaza'u salafil hamdu wal adau za Allah sai ya ce mutum Allah ya saka maka da alkhairi game da iyalanka da dukiyarka lallai sakamakon bashi da mutum ya bayar shine a biya kuma a mushi godiya wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa al-Imam al-Albani ya hassana shi gashi yace malam yace wanda ya rawaito wannan hadisi shine al-Imam an-Nasa'i a cikin Kitabul Bayo' a cikin ah, mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da sha hudu da alimamu ibnu maja a cikin lamba ta dubu biyar ɗari hudu da ashirin da hudu a cikin kitabu sadakat da alimamu ainihin ahmad a cikin musnad mujalladi na hudu shafi na talatin da shida min hadisi abdullahi ibnu abi rabi'at al-makhdumi wa isnaduhu qawiyyun wastaslafa min arba'ina min rajulin arba'ina sa'an fahtaja al-ansariyyu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya anshi bashin wato mudu arba'in na abinci a gurin wani mutumin garin madina sai wannan mutumin da ya bayar da bashi sai ya zama ya buƙatu zuwa ga dukiyarsa zuwa ga abincinsa fa'atahu sai rogun annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce ma ja'ana min shay'in ba'du wallahi ba mu da komai a hannun mu har ba a yi albashi ba misali ko ai ka san garin ba a yi albashi ba ana ta screening da makamantansu fa qala ar-rajulu sai mutumin ya bude baki wa arada an ya takallama zai faɗi magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce la taqul illa khairan kar ka faɗi komai sai alheri ya kai mai bin mutane bashi ka ji wannan dan kana bin mutane bashi bai baka lasisi na ka ga musu magana da kaga dama ba ka aibata su ka ainihin ci zarafinsu saboda kana da kuɗi suna bin ka bashi ce haka ake yi ustazan banza kawai jama'a eh ana ƙarya da addini a ci bashi a kibiya zaka ce kaza kaza haka muka yi da kai ina ruwana da sukari ne to wallahi ko ka biya bashin nan ko ga abin da zai faru wannan magana da ka faɗa na banza shikenan sai su kwashe maka ladan bashin da ka bayar wanda ya bada bashin ya da ladan taimakon da yi na bashi da ya bayar ya zo a sunna amma idan kai bakakin maganganu shikenan sai ka kwashe ladan saboda cin mutuncin musulmi kuma haramun ne haramcin shi kaman haramcin zina da shan giya da ƙarya da sata ina fata mun gane wannan jama'a to kaji shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da me kuɗi wanda yake bin bashi shine kada ya ci mutuncin wanda yake bin bashi. shi kuma wanda ake bin bashin shi kuma kada ya rashin mutunci shi ma matsalul gani bulmun kai ya zama ka samu ka kibiya mun karanta ran nan anan cewa idan manzo Allah ya alƙawarin zai yi kaza na biyan bashi ko zai bada kyauta kaza bai bari kuma idan abun ya zo sai kuma yayi wani abu daban a'a mata ce ka mata alƙawarin cewa yanzu akwai kwangila da nayi idan na samu wannan kuɗi zan miki kaza zan canza miki kayan ɗakin ki kuma za mu je umara da ramadanan nan sai kuma kuɗin suka zo suna zuwa kuma sai ka ce to da Allah ki hakuri akwai ta wallahi da ya kamata a taimake ta Mutum ne ya mutu ba zai ta haka ba naga ya kamata a auro ta sai ka je ka kashe wannan bazawar gaba ɗaya kudin ita kuma ka kyale ta haka ba wai an hana ka auren bazawar bane amma dai ka saba alƙawarin da kai kuma zai zama maka da mutunci wannan abun iyalanka da sai a babba zuwa ta haƙura tukunna ita sai an gama wancan ko kuma a san yadda za a nemo bashi ita a abin nan ɗinta ina fata mun gane wannan jama'a haka duk abin da kai alƙawarin za ka biya cewa in an yi albashi zan biya ka anshi kayan azumi a gun mai shago cewa an yi albashi za a biya to yanzu kuma albashi babu wani sirri da zarar an biya kowa zai sani wataƙila ma yana da ejen a bankin ku da kake an sa albashi da zarar an maka alat za a gaya mai haka suke yi suna da ejen a ministry suna da ejent saboda wannan ya daga cikin matsalar mu jama'a dogaran al'umma gaba daya akan kuɗin gwamnati da ma'aikata da 'yan kasuwa da masu sana'a hannu da almajirai da talakawa da ustazai da jahilai kowa ya dogara ne da kuɗin da gwamnati take bayarwa wannan grant da ake ba wa jihohi in ba ba shi ba kowa sai ya shiga ba ba su ba kowa ku duba su gwamnonin hiris ka shiga cikin halin haulayi in ba kwanan nan da shugaban kasa ya ba su bail out ba saboda gwamnatocin da suka shuɗe sun ba tarin bashi sun ba account din minus minus din yayi yawa suka shiga cikin halin haula'i mai yake na maka cewa wannan kowa kenan yanzu yana karkashin wannan kudin to bala'i ne wannan bayan kuma wani hannu namshi ala ardin min Zahabi, ƙasar da muke tafiya akan ta kamar zinariya ce wajen wajen kwalitin arzikin da ke cikin ta ga sana'o'i nan ga noma ga kiwo ga ayyukan hannu ga ayyukan sana'o'i na hannu ga ayyuka na iri-iri mutane da sun ki wanda suke an san albashin suna jiran albashin wanda ba su ansa albashin su ma suna jira a ba masu albashin su su san musu <laughs> sai ga mutum albashin shi dubu sittin amma masu jiran albashin sun fi su sittin ma'ana inda za a raba dubu ɗaya ɗaya wani ba zai samu ba hawa jama'a to irin wannan babu kyau idan ka ce za ka biya an an biya albashi ka biya mun gane wannan da kyau ko jama'a wannan mutum ya ne ya faɗi magana sai manzo Allah ya ce mishi la taqul illa khairat fa ana khairu man tasallafa manzo Allah ya ce na fi kowa alheri a cikin duk wani wanda yake an san bashi fa atahu 40 fadlan da aka kawo manzo Allah ya bashi ainihin ƙari na ainihin mudu 40 wa 40 sulfata da kuma biyan bashin shi mudu 40 fa atahu 80 manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi ainihin wato guda 80 ya bashi awo 80 tiya 80 ka an shi bashin buhun shinkafa daya dan ka zo biya sai ka ba da kuɗin buhu biyu ba da suna an sharɗi ba an sharɗi ne zama ba. Allah ya ji mala albani jama'a Allah ya gafarta mashi Allah ya sa yana cikin rahama da daukaka duk inda na karanta irin wannan karatun na kantuna wani wani labari jama'a na mala albani aka yi tafiya aka je wani gidan abinci a wani gari aka zo babu kuɗi jama'a sai mala yake cewa da muka shiga aka zazzauna mala ce ina mai gida abincin nan tana can duk irin mata ne dinnan haka ba baka ce karuwai bari mata masu sai da abinci mala ya ce a kira asalin ogan a kira ta yace mata yace mata hajiya eh mu muna da kuɗi amma ba mu da su anan zamu zamu ci abinci zamu kawo miki kuɗin ki ta kalli dai malam ta gade bai yi kama da wanda cuce ta bace to shi shikenan alaji a ce kowa a bashi abinci aka ci abinci a wurin ko a wani lokacin aji abincin da aka je kai kamar na dubu goma sha biyar a ci abinci malam ba irin da talaka bane kowa ya anshi abin da yake so aka ci abinci aka tashi aka ci da za a dawo bayan an je an ciro kuɗi a banki da aka dawo da malam ya zo ya bata na iya tana malam ya kara mata naira dubu goma akan kuɗin abincin ya ce hajiya wannan kuma mun baki kyauta ne saboda kirkin da kika yi mana to kaga aiki da sunna kenan an karanta a yi aiki da ta yadda take ta yanzu wannan gobe idan ta ga wani a cikin wannan tawaga ko ta ga wani mai irin wannan sufan za ta yi tsoron ta bashi bashi za ta ce irin wannan mutanen suna kirki mutanen kirki ne to haka ake so sai ka yi aiki da sunna kuma ka gawa mutanen cewa wannan sunna ne sai su ji daɗi su mutunta ka su mutunta mai irin addininka kuma su mutunta irin addinin da kake Allah ya gafarta mushi komai manufa a faɗa kuma ai aiki fa atahu 40 fadlan wa 40 sulfa fa'atahu samanina zakarahul bazzar bazzar ya ambaci wannan riwaya riwaya ce ingantacciya insha Allah isnadin ta ainihin jayyidi ne kamar yadda albani ya faɗa a cikin tafsir sahih targhib wa tarhib gashi a kasa mala yake cewa min hadisi Abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala al-haythami fi majma' adh-dhawaid a cikin juz'i na 4 shafi na 141 yace rawahu bazzar wa rijaluhu rijalus sahihi khala shaykh al-bazzar wa shi ma yana da ainihin malamai sun amince da shi amma shi baya daga cikin mazajen ainihin bukhari na'am waqtara da ba'iran wata rana annabi sallallahu alaihi ya anshi bashin raqumi sahibu sahibuhu yataqadahu sai mai wannan bashi yazo yana neman bashin sa fa aglaza lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ba kauye bai kyauta ba ya tsananta magana ya faɗi mugayen maganganu irin na masu kuɗi da suke faɗa suna bin bashi fa hamma bihi ashabu sai sahabbai suka miƙe za su gyara mai zama fa qala sai ce da'uhu fa inna li sa'ibil haqqi maqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ku kyale shi wanda yake da haƙƙi yana da yanci a bashi magana a bashi ya faɗi abin da ya ga dama ku duba ga jama'a irin saukin hali na annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne alqadi iyad amin uh, uh, abul abbas al-qurtubi da ya fitar da fiqhun da ke cikin wannan hadisin jama'a ku je karanta a cikin littafin shi al-mufhim lima ashkala min uh, ikhtisar sahih muslim yace daga cikin fiqhun da ake cirewa anan shine ashe ba a barin wani dan takife ya wulakanta wani babban mutum sai an gyara mai zama ce amma kai kuma babban mutumin kakka bari akai ga haka a gani su da suka miƙe annabi bai ce musu miƙewa don hukunta wanda ya rashin kunya ba kyau ba amma ya kawo illan ne a bar shi saboda ya da ƴancin magana mai ƴancin magana shi saboda haƙƙin shi ne ba a ba shi ba aka bar shi ya faɗi duk magan da ya ga dama to daga nan kuma sai me ba shi kenan ba ya gama abin faɗa abin da zai faɗa sai da wani abu da zai fiye da haka kamar yadda muka ce dai mai bin bashi ya gane in ka ba wani bashi kayi taimako ne kar ka ɓata ladanka la tuqdi sadaqatikum bil manni wal adha kar ka bata aikinka da gori da cutarwa sannan kuma in shedan ya riga ya galabace ka har sai ka yi magana to a baka ka fara din domin gashi wannan ƙa'ida ce manzo Allah ya bar fa inna li sahibil haqqi maqalan wanda di yake da haƙƙi to a bashi yayi magana shi sa ko a kotu ne ba a hana mutum yin magana ko a wajen zaman sulhu ne ko zaman shawara ko mitin duk mutumin da yake ganin an rike mishi wani abu shi aka daka ba a dakan shi kuma a hana shi kuka kar a ce ba zai magana ba shine ma'anan fa inna li sahibil haqqi maqala wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da muslim da kuma ainihin sauran malamai bukhari ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih din shi kitabul wakala da imam muslim a cikin babul musaqat fil musaqat a cikin lamba ta 1601 da kuma al-imam tirmidhi a lamba ta 1317 daga hadisin sahabi abu huraira washtara marratan shay'an wa laysa indahu thamanuhu fa urbiha fihi fa ba'ahu wata rana kuma wai annabi sallallahu alaihi ya sayi wani abu sai zama bayi da kuɗin shi a hannu sai aka ƙara mai riba sai ya siyar wata saddaka bin ribhi ala aramil bani abdul mutallib yayi kyauta da wannan riba ga ainihin wato mata zawarawa yan kabilar banu abdul mutallib wa qala sai yace la ashtari da hadha shay'an illa wa indi thamanuhu ba zan ƙara siyan wani abu ba sai ina da kuɗin sa zakarahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da wannan amma hadisi ne ifi jama'a a karanta abda'ifa a cikin lamba ta 4766 ba shi ma malamin taliki ainihin wato a shek arnaut ce abu dawuda ya fitar da shi a cikin lamba ta 3344 a cikin kitabul bayo daga ainihin min hadisi sharik eh, an simakin an ikrima ibn abbasin wa sharik ibn abdullah al-qadi sayyi'ul hibzi wa simakun riwayatuhu an ikrima khassa muttaraba wannan duk abubuwa ne sanannu a gun a cikin matsalar hadith fal hadisu da'ifu da aka hadisi ne mai rauni kamar da magabatar wallahu ala. Ƙarƙashin hadisin tunda shi ibn a nan anan bai yi magana da raunin sa ba shine ya ƙoƙarin ya haɗa hadisin da sauran hadisai wanda suke nuna haramcin mutum ya sai ya siyar da ya siyar da abinda bai siya ba dan kaga anan a zahiri kamar haka ne abinda manzo Allah yi sai da abin da baka biya kudin sa ba bai zama naka ba yace wa hadha la yunaqidu shira'a fi dhimmati ila ajali wannan baya karo da sai da abu wanda yake hannunka zuwa wani lokaci fa hadha shay'un wannan wani abu ne wa hadha shay'un shi kuma wancan wani abu ne wa taqabahu gharimun lahu daynan wani ainihin wanda yake bin bashi ya zo neman bashin sa a gun annabi sallallahu alaihi wasallama Fa'a aglaza alaihi shi ma ya tsananta magana fa hamma bihi umar ibn al-khattab sai umar ya miƙe zai gyara mai zama faƙala. sai manzo Allah ya ce mah ya umar kuntu ahwaja ila an ta'murni bil wafa yace umar saurara na fi cancanta daga umurce ni na cika mishi alƙawarin da na mishi wa kana ahwaja ila an ta'murahu bis sabr shi kuma yafi bukata zuwa ga ka umurce shi da yayi haƙuri wannan hadisi ne shi ma wanda yake ainihin ba'ifi ne kissa ce shahararriya kissa wani mutum mai suna zaid ibn sa'ana ko ibn sa'aba kamar yanzu a wata riwaya wanda yake babban malami ne a cikin yahudawa kissan musulunta shi ta zo da wasu tafasil waɗanda ainihin ba su tabbata ba ka karanta asalin kissa a cikin littafin a sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi da littafin ainihin wato al-imam al-hakim al-musaddarak yadda kisa take jama'a shine cewa wannan mutumin wai yana cewa duk abin da yake alama annabta to ya gani game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu ɗaya ne bai gani ba wannan abun shine cewa idan an fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an mishi wauta wannan baya ƙara mishi komai sai hakuri sai yana so ya gwada shine sai ya samu hali na gwadawa haka shine ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da dai an san wannan bashi sai yayi maganganu na rashin mutunci ya tsananta maganganu Umar na wajen Umar ya tashi zai buge shi manzo Allah ya ce mishi a'a rabu da shi da ni da shi ba ma bukatan kai duka abin da muke bukata ni ka muna nasiha akan na dinga biyan bashi akan kari shi kuma ka mishi nasiha akan idan yazo an san bashi idan ba a bashi ba ya hakuri kaga wannan shiriyar tana nan tabbatacciya mun ji ta a wannan hadisin da suka gabata ko amma kissan da wannan tafasir din bata tabbata ba daga ƙarshe manzo Allah ya ce a je a ba wannan ainihin ba yahudi da aka je sai Umar yake ce mishi kai ko ba yahudi ga ka malami a cikin mutane me yana ka ne irin wannan wauta ga babban mutum irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zaka iya neman bashin ka ba tare da kai wannan wautar ba sai ce Umar wallahi ina sanar nake yin wannan wautar. gwadawa nake ai duk abin da nake yi ina sani kaji kaji kaji abin da na gani a cikin littafin mu game da shi kuma duk na ga wannan sifofin su tabbata gare shi amma abin da ban gani ba shine cewa la hul jahalu illa hulma duk inda aka mishi wauta ba abin da take ƙara mishi sai tsatsa hakuri shine nake gwadawa a wajen ya musulunta ma kissan da wannan tafasir din kamar da muka ambata bata tabbata ba karanta ainihin takhrijin da malam albani nasiruddin yayi mata Allah ya gafarta mishi a cikin abba'ifa a lamba ta 1341 ina fata mun gane wannan a taƙaice shi ma a nan ƙasa ga shi yake cewa wannan hadisi a al-hakim bi nahwihi wa hakim ya fitar da shi a cikin shafi na 32 cikin mujallad na biyu na ainihin musaddarak kuma ya inganta shi wastadraka alaihi zahabi zahabi ya ci diddigen hakim game da wannan ingantawa Faƙala zahabi yace huwa mursalun isnadin shi mursali ne al zahabi yana da littafi mai suna ainihin wato talkhisul musadrak rairaya wanda yayi littafin al-imam abu abdullahi al-hakim shine al-mustadrak ala sahihaini littafi ne wanda yake yana da ainihin matsala game da cin moriyarsa a gun mutumin da bai kware a ilimin hadisi ba kamar yadda al-imam ibn hajar yake faɗa cewa akwai littafai guda biyu waɗanda mai cin moriyarsu sai malami wanda bai gaza ilimi na waɗanda suka yi littafin ba littafi na farko shine wannan littafin musaddarat na na al-hakim littafi na biyu shi kuma shine al-mawdu'at na al-imam Abdurrahman ibn al-Jawzi saboda malaman sun samu kansu a wani kunci wanda basu tace littafin ba to babu wanda zai iya gane wannan sarkakiya sai wanda yake ya kai sa'an su a ilimi ko kusa da su to da al-imam ya zo yazo sai littafi ya same suna Talhisul mustadrak ya rere waɗannan maganganu ya dace da al hakim a wasu wurare na inganta wanda yayi wasu wurare kuma ya ci gyaran shi littafi ne wanda yake sai zama kaman manual ga duk wanda zai karanta littafin mustadrak hasali ma a yanzu haka ana buga su ne a tare sannan har ila yau duk wanda zai amfani da mustadrak yana da bukata kwarai ga maganganun malam Muhammad din Albani musamman a littafan shi irin sifatus salah da littafin ainihin akamul janaiz da littafan shi na takhriji ban waɗanda ba waɗannan ba domin yayi maganganu mafiya yawa akai ainihin wato hadisan akan mafiya yawan hadisan waɗanda ya bi kansu wajen masail da ya tattauna kuma zaka ga wani lokaci yakan dace da su ko ya saba musu ko ya ƙara bayanan da ba za su yi ba ko ya fitar da ainihin fawaid waɗanda suke su ba su fitar da su ba Allah ya gafarta musu gaba ki shine sai mala yake cewa wa ba'ahu yahudiyyun bai'an ila ajalin wani ba yahude ya siyewa da manza Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu zuwa wani lokaci cewa ka kawo kuɗi wani lokaci faja'ahu qabla al sama da thamanuhu sai yazo kafin lokacin yace yana so a bashi kuɗin sa fa sai manza Allah yace lam ya hillal ajl ai lokacin da muka yi da kai bai ba fa Yahudiyu. yahudiyyu sai ba yahudan in innakum la matsalun ya ba abdul mutallib lalle ku mutanen gidan abdul dama an ce mana ba kwa biyan bashi kuna da taurin bashi fahamma bihi ashabuhu sabai suka miƙe za su bugi wannan ba yahude fanahahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su falam yazidhu zalika illa hilman wannan bai ƙara mushi komai ba sai ƙarin haƙuri da juriya qala al-yahudiyyu sai wannan ba yahude yace kullu shay'in minhu qad araftuhu min alamatin nubuwa duk wani abu da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alama an annabta na gani wa baqiyatu wahida abu ɗaya ya rage wa hiya annahu la tuziduhu shiddatul jahli illa hilman shine cewa duk wani ƙarin wauta baya wa manzo Allah sallallahu komai sai ƙarin hakuri fa aradtu an a'rifaha shine nufin in gane wannan fa aslama al-yahudi wannan bai hude musulunta wannan dai kissa da ne ishara ce a kai dai ita ce a ƙasa gashi mala yake cewa rawahu mutawwalan ibnu hibbana ibnu hibbana al-basti ya ruwaito wannan ainihin kissa da tsayinta a cikin lamba ta 2105 a cikin littafin as-sahih kenan sai kuma al-imamu abu sheikh mai littafin akhlaqun nabiy sallallahu alaihi wasallama a shafi na 83 zuwa da biyar min hadisi abd muhammad ibn al-mutawakkil an al-walid ibn muslim an muhammad ibn hamza ibn yusufa an abihi an jaddihi abdullahi ibn salam daga abdullahi dan salam qala al-hafiz fil isaba ibnu hajirin ya faɗa a cikin littafin al fi tamyiz as ya ce fitar da mace zaid ibn sa'ana a cikin tarihin zaid dan sa'ana lambar ta tarjama ta 2904 ce wa rijalul isnadi muwassaquna mazajen wannan isnadi an amince da shi wa qad sarraha al-walid fihi bit-tahdis al-walid dan muslim wanda ya iya magudi an samu ya ce haddasana wa madaruhu ala muhammad ibn al sannan isnadin ya bi ta kan Muhammad ɗan mutawakkil ne al ma'arufu ibn Abisari Sari ar lahu walid wanda aka fi sanin shi da suna Ibnu Abisari kuma kuma shike riwayan wannan hadisi daga Walid dan Muslim wasaqahu ibn ma'inin walayyanahu Abu Hatim ibn Hajar yace wannan mutumin Ibnu Ma'inin ya amince da shi amma Abu Hatim ya layyana shi ya ce mai rauni ne wa qala ibn shi kuma Ibnu Adiy al-Jurjani ya faɗa yace kasirul galat yana da yawan kurakurai wallahu a'lam ibnu hajar yace Allah shi fa sanin daidai qala sai kuma ibnu hajar yace wa wajadtu li qissatihi shahidan min wajhin akhar amma na samar wa wannan kissa wani shahidi ta wata fuska daban lakin lam yusamma fihi a cikin wannan shahidin ba a ambaci sunan wannan mutumin cewa zaidu dan sa'ana bane qala ibnu sa'd ga isnadin wannan shahidin ibn sa'd al-misri ya fara a cikin tabaqat yace Haddasana Yazidun, قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهوديا قال yace zuhuri wani ya bani labari wani wanda ya ji zuhuri to kaga anan an samu wato ibhami na farko sannan zuhuri da ya bada labarin tabi'i ne shine irsalin isnadin da yana nan a matsayin shi na bai inganta ba qala yace ma kana baqiya shay'un min na'ati muhammadin fit tawrati illa ra'aytuhu illa hilma fa dhakara al ya ambaci wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam ala da halin dai abinda hadisin ke tabbatarwa tabbatacce ne a riwayoyi waɗanda suke ingantattu inda ma za ya kawo shi na matsayin isti'nasi ko kuma shi ya zama shahidi ga waɗancan tabbatattun maganganun na haƙurin annabi sallallahu alaihi da yadda ya iya mutunta waɗanda suke bin shi bashi da yadda kuma ya iya jure magana banza da wani mai kuɗi zai gaya mashi don yana bin shi bashi faslu fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi mashihi wahdahu wa ma ashabi tsari da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wajen tafiya in yana tafiya shi kadai da kuma in yana tafiya tare da sahabban shi wane mutum jama'a ku duba ku ji koyo wannan shi ma ilimi ne a cikin taskar shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin shi ya manzan Allah yake tafiya ya yake taka kafar shi ya ya yake yana tare da sahabban shi yace kana idza masha ya kasance in yana tafiya takaffa'a takaffu'an yana ainihin wato taka ƙasa gaba haka ma'ana da ƙarfin shi yake tafiya da duka jikin shi yake tafiya ba tafiya ce ta ragage ko ta malalata ko ta ƴan daudu ba yakan yi tafiya haka ya taka kafa ya taka ƙasa shine takaffa'a ai tamalai tamayala ila quddam ya dinga jefa kafar shi zuwa dama wa ahsanuha wa kana an nasi mishyatan manzo Allah yafi kowa sauri yana tafiya jama'a ba malalaci bane wa ahsanaha wa askanaha kuma yafi kowa ken tafiya kuma tafiya na tsatsiya tafiya cikin sauri ba saiɗi ba ba kuma sassarfa ba sannan tafiya na tsatsiya kuma mai kyan gani qala abu huraira abu huraira yake cewa ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ban taba ganin wani abu a duniya da kai manzo Allah kyau ba ka anna shamsa tajri fi wajhi kamar ka ce rana tana tafiya ne a cikin fuskarsa malamai sun yi maganganu da dama wajen fassara wannan wasu suka ce tashbihi ne makalub, ina ma'ana tashbihi makalub shine wanda za a ce wajhu shabahi ya fi bayyana akan mushabbahun bihi fiye da bayyana shi akan mushabba wasu suka ce a'a abin da yake nufi kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake cewa kamar rana tana fuskar shi baka iya hada ido da shi kamar yadda baka iya hada ido da rana in ta fito wasu suka ce a'a abin da yake nufi da haka shine hasken annuri irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kullun fuskar shi cikin haske take yadda kasar rana kullun tana cikin haske to kuma dai yayi ne yabo ne falalaci wa ma ra'aitu ahadan a fi mishi fi mishiyatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ban taba ganin wanda ya kai manzan Allah sauri ba ka annamal ardu tutwalu kaman ana tattare mai kasa kaman ana mishi irin abin da ake cewa direbobi suna yi daurin hanya ko tafiyar da zai awa biyar sai awa biyu da rabi ya iso to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai taka a cikin minti 20 inda wani zai taka a cikin minti ashirin. manzo Allah cikin minti bakwai ko goma sai ta kai kai wajen salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula yace wa inna lanastahidu anfusana lanajhadu anfusana wa innahu laghairu muktaris yace in muna tafiya da shi mu sai mu dinga kokari sannan muke iya takawa tare da shi shi kuma baya ma jin komai shi ya tafiya shi normal mu kuma sai mun hada da sauri da gudu gudu da haki sannan zamu iya kamo shi wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا من زن الله إن ينا تفيا إن جاء أليو ينا أينهن تاكا كسا ينا تاكا كسا تاكاوا كأنما ينحط من سبب kaman yana durowa daga wani wuri mai tudu haka zaka ji ya duro jib yana taka kafa tana dukan kasa wa qala marratan idza masha taqalla yace idan yana tafiya yana yin taqallu'i qultu ni malam ibnu qayyim sai na ce wattaqallu al-irtifa'u min al-ardi bi jumlatihi shine mutum ya dinga cire dukkan jikin shi daga ƙasa ma'ana ba shuffling yake yi ba ba irin tafiyar zombi ba tafiyar uh, fatalwa ba ta daga kafa ko ba jan kafa ba Allah sa na faɗa wasu daidai irin tafiyar mara lafiya ko wanda yake jin bacci ba yana jan kafa ba yana jan kafa baya daga ta gaba daya ko idan sojoji suna irin wannan parade na slow march manzo Allah baya wannan tafiya yana daga duka jikin shi ne daga ƙasa tab haka yake dagawa yana ajiyewa alama akwai lafiya a jikin shi kenan ka halil munhatti min sabab kamar yadda kasan mutumin da zai fado daga wani tudu ai kaga baya da za a ce ya fado bai dira ba kafin ya dira kuma sai ya zama jikin shi ya rabu da kasa gaba daya ɗaiɗai <laughs> kowace zai ɗaga ta zai daga ta gaba ɗaya eh. wahiya mishiyatu ulil azmi wal himmati wash shaja'ati wannan tafiya ce irin tafiyar masu himma gwaraza jarumai ba tafiyar malalata bace ko yan daudu ko wanda suke matattu wanda jini ya riga ya mutu a jikinsu dama ku ji wannan karka ce dole fa sai ka yi in ba kake ba in ba haka in ba ka ruwan lafiya sai ka je sai ka shiga cikin matsala sai ka je ka kare kafa ka a banza amma idan kai lafiyayye ne abinda da ake nufi kaka mai da kanka rago Allah yana son al-abdul qawi ko bawa mai karfi mun gane wannan ko al-abdul qawi khairun min al-abdul qawi wa ahabbu ila Allah min al-abdul da'if kar ka zama mutum mai rauni wanda yake malalaci almu'minul القوي khairun wa habbu الله من min الضعيف مؤمني mu'mini mai karfi yafi alheri kuma yafi soyuwa a wurin Allah fiye da mu'mini mai rauni wa mishiyat wannan shine tafiya mafi zama ta dace wadda take ainihin mafi daidaituwa wa arwahuha lil a'dha wadda kuma tafi sanya gabobi su zama sun samu lafiya in kana irin wannan tafiyar kana yi baka bukatan sai kuma kai wani exercise na musamman ku duba ga jama'a turawa da suka fi mutane san duniya haka ba suke rayuwa fa zaka ga da kafa suke tafiya in ka je kasashen turawa zaka ga mutane suna tafiya da kafa ba irin mu yanzu yadda idan ka je Abuja cikin central area ba za ka ga kowa a kafa ba babu wanda za ka gani a kafa tsarki ya tabbata ga Allah sai ga kamar ana dokar ta baci kowa wai a cikin mota yake to shi sa ran da duk aka je Arfa sai ga mutane suna faduwa in an fito babu hanya za a dawo muzalifa mutum bai iya tafiya kuma da kaba sai ga gaba ɗaya ya gaji da kasar ragon layya irin an ɗaure shi wata uku ɗin nan yana baya zuwa ko ina Randa an kwanto shi daga cikin gidan za kawo shi da za a yanka shi zai ga yana kamar talatalo saboda mutum bai tafiya kwata-kwata wai shi dai a mota kawai yake kamar shine injin mota baya sauka daga jikin mota yana da kyau ka zama kana tafiya kana takawa kana ainihin samu jikinka yana yana ainihin wato samun motsi yadda ya kamata na ɗabi'a ina fata mun gane wannan sai yake cewa wa ab'aduha min mishyatil haraj kuma wannan tafiya tafi kowace tafiya nesanta daga tafiyan alhawaji menene alhawaj shine wawa al-ahmaq wanda yake tafiya ta sauri sauri wanda yake ana tafiya ana waige waige wanda yake tafiyar wawa sauri da waige Walmuhana, da tafiya ta ainihin wulakantacce al muhan shine wanda yake wulakantacce al haqir wanda yake tafiya yana yana jin tsoro yana leƙawa ka a kama shi ka a tare shi wat da kuma tafiya ta ainihin tamaut menene at shi shine tafiya wata take ainihin ana yi ana ainihin tafiya kamar ta 'yan daudu zai zo mana fassara ta musamman akan wannan tafiya at da zai kawo mana nau'o'in tafiya har kala goma za ka ji su fa'innal mashi iza imma an ya tamawata shi ne mai tafiya ko dai ya dinga tamawuti tamawutin shi ne ya dinga yin tafiya fiye da yadda ya iya ya dinga takallufi a cikin tafiyarsa ya ce sai ya yi irin tafiyar wani ko ya yi sauri fiye da nashi ma'ana dai bai tafiya tafiyar ɗabi'arsa wannan shine ne almutamawut fi mishiyati fi mishihi wa yamshi qit'atan wahida ya dinga tafiya tafiya haka taku daya ka annahu khashba mahmula kamar ka ce itace ne wanda aka dauko haka ya dinga tafiya sandan da haka kama dauko itace kuma idan ka dauko itace kana caka shi kana sake dagawa kana cakawa to wannan mutum yana irin wannan tafiya tafiya ce mummuna wa hiya mishyatun madhmuma qabiha wannan tafiya ce abin zargi mummuna wa imma an yamshi bin zi'ajin wa tsirabin mashil jamlil ahwaj ko kuma ya dinga tafiya bin zi'ajin da ainihin karkata wa tsirabin da rudani mashiyal jamali al ahwaj irin tafiya ta ainihin raƙumi wanda yake mara hankali wanda yake ya riga ya haukace وهي مشية مذمومة أيضا شما وانا تفيها شيء أبن زرقي وهي دالة على خفة أقل صاحبها تفيها إير وانتان نمتم da kyakkyawan hankali. ita tafiyar da mutum zai dinga yana waige-waige wala mishiyatan wala wala siyama idza kana yukthiru liltifata hala mashihi yaminan wa shimala musamman yana yawaita kallon gefe dama da hagu sanda yake tafiya wa imma an yamshi haunan ko mutum ya tafi a natse wa hiya mishiyatu ibadir rahman ita ce tafiyar bayin Allah kama wasafahum biha fi kitabihi faqala kamar da Allah ya sifanta bayinsa ya ce wa rahmanin rahman alladhina yamshuna alal ardi da kuma bayin Allah wanda suke tafiya a bayan ƙasa a natse qala ghairu wahidin min salafi da yawa daga cikin magabata suka ce ma'ana haunan bisa kinatin wa waqarin min ghairi takabburin wala tamawutin tafiya cikin natsuwa da ainihin wato waƙar da ainihin ƙanƙan da kai ba tare da girman kai ko kuma fitowa a siffar da ba irin taka ba wahiya mishiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dai wannan tafiya da aka siffanta a cikin shi ne wanda aka ba da labari manzo Allah ya yi fa innahu ma hadhihi almishya kana ka annama yanhattu min sababi duk da irin wannan tafiya da yake a natse da kuma cikin natsuwa babu girman kai amma zaka ga yana dirar da ƙafa shi kamar ya diro daga sama ka annamal ardu tutwa lahu wa ka annamal ardu tutwa lahu kuma kaman ana naɗe mishi ƙasa hatta kana almashi ma'ahu yujhidu nafsahu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghairu har wanda yake tafiya tare da manzo Allah zai zama yana ba kanshi wahala alhalin shi manzo Allah bai damu ba wa hadha yadullu ala amrayni wannan yana nuna abu guda biyu anna mishyatahu lam takun mishyata wannan tafiyar da yake ba tafiya bace ta ainihin girman kai wala bi muhana ba kuma ta kaskantar da kai ne ta wulakanta kai ba bal mishyatun a adalul mishyat tafiya ce tsaka-tsaki babu girman kai babu wulakanta kai wal mishyatu asharatu anwa'i tafiya kala goma ce kaji ilimin salaf kenan jama'a komai akwai a ciki hadhihi thalathatu minha waɗannan guda uku da aka ambata suna ciki tamawut muhana da kuma War Rabi'u na hudu kuma as sai shine sassarfa da ka sani wanda ake a wajen aikin haji ko waɗanda zaka ga alhazan birni suna yi idan sun fito gudu da sassafe ranar asabar ko lahadi wal khamis na biyar arramal shi ma sassarfa ne wadda ta wuce waccan ainihin wato saurin daga kafa wahiya asra'ul mashi ma'a taqaribul khuta shine tafiya mafi sauri amma kana jefa ka kusa da kusa wa yusamma ana ce mata al-khabab al-khabab sauri ko kuma gaggawa wa fi sahihi min hadisi ibn umara anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khabba fi tawafihi salasan wa masha arba'a ya zo a cikin sahih bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ainihin wato khabab yayi ramal yayi sassarfa sau uku yayi tafiya ainihin wato shaudi hudu a cikin umararsa da yi sadisu tafiya nau'i ta shida annasalam wane mutum wa huwa al-adwul khafif allazi la yuzizu al-mashi shine ainihin wato tsalle dan kankani wanda ba zai lalata tunani ba zai lalata ainihin jiki ba zai ba zai ainihin eh, rikita mai tafiya ba suna cewa asalin annasalu inji malaman luga suka ce shine irin tafiyan kerkeci alasa an gane tafiyan kerkeci az-zib za ga yana tafiya ne kaman tsalle yake kaman yana tsalle kamar yadda kare yake yi ko dan buri sai ce wala takrifuhu wala yakrifuhu wanda kuma ba zai ainihin wato sa mutun ya damu ba wa fi ba'd al-masanidi mushata shakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-mashi fi wada ya zo a cikin wasu ainihin musnadai cikin wasu littafai cewa wasu daga cikin mutanen da ke tafiya a kafa za a je aikin haji lokacin da aka yi aiki haji na wada'i suma manzan Allah shakawa cewa tafiya tana ba su wahala faƙala sai ce ista'inu bin nasalat ku ainihin nemi taimakon ɗan tsalle-tsalle ku dinga tafiya kuna ɗan yin tsalle haka kuna ɗan exercise zai rage muku wahalar tafiyar wannan hadisi al-imam hakim ya fitar da shi a cikin musaddarak hadisin jabir dan abdullahi a cikin mujallar na ɗaya shafi na 443 zahabi ya ainihin dacewa da hakim akan inganta shi as-sabi'u sai kuma nau'in tafiya na bakwai alkhawzala alkhawzala ala wazani fa'ala khawzala ala wazani fa'ala shine yace wahiya mishyatu tamayu shine tafiya kana yi kana rangaji kana tangadi kamar ya yayi marisa kamar kafar shi tana mashi nauyi ko kamar yana jin bacci wahiya mishyatun yuqalu inna fiha takassuran wa takhannufan ana cewa tafiya a cikin ta akwai takassuran lalata gabobin jiki wata hannusan da kuma ɗan daudanci alasa an san ɗan daudu irin wanda yake zama wai shi ya mai da kanshi mace yana ɗabi'u irin na mata musulunci ya tsine mu mai haka albarka to irin wannan tafiyar da suke yi ai ba tafiyar mata ce kai tsaye ba irin wannan tafiyar ce yana tafiya yana kada duwawu da hannu yana rangwada yana ainihin tasaqul yana nauye ta jikin shi sunan tafiyar da yake sunanta al-khawzala Allah ya tsare mu wasaminu nau'i na takwas shine alqahqari shine ribas wa hiya almishyatu ila ila wara'i mutum ya dinga tafiya da baya da baya kamar ya sha giya haka zaka zaka ko yana tafiya da baya da baya galibi wannan tafiya mutumin da yake ko dai ya samu wani matsala ne ko kuma amma haka nan kawai mutum ya tafi da baya jama'a ba ga ka juya kai kai kwana ba tunda dai kai ba mota bane za a ce akwai da shiga sai ta dawo da baya inda ba kana wani a takin kwaba bane a filin daga ko a wajen security ko makamanci haka ai haka nan a ga mutum ya tafiya da baya da baya za a fara tunanin wannan to ko ya sha wiwi ne wattasi'u na tara aljamaza jamaza wa hiya mishyatun yasibu hal mashi wa ita ce tafiyar da mutum zai dinga dira iyakar dira kuma cikin gudu babu tsari ya dinga dira ya tsalle ya dira ya tsalle ya dira nan kamar dan dira to wannan sunanta aljamaza wal ashiru na goma mishyatul tabakhturi tafiya ta takama tafiya ta wanda suke suna takama masu girman kai wahiyar mishyatu ulul ujubi wal takabburi tafiyan masu ji da kansu wanda suke burge kansu wahiyar lati khasafa Allah subhanahu bi sahibiha ita ce wadda Allah ya ma mai yin irin ta girgizar ƙasa lamma nazara fi atifaihi wa ajabathu nafsuhu wannan mutumin da ya kalli suturar jikin shi ya ji ya burge kanshi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama yana nan ya ta afkawa kasan kasa har zuwa ran tashin alkiyama Allah ya tsare mu wa adalu hadhihi al mishyat mishyatul hawli wat takaffu'i wanda duk yafi alheri a cikin wannan nau'o'in na tafiya shi tafiyar da aka ce ana yin ta a natse alhaun kenan a natse wattakaffu'i da kuma wannan tafiya gaba gaba wa amma mashihu ma ashabihi tafiyar manzon Allah tare da sahabbai kuwa fakanu yamshuna baina yadayhi sai zama suna tafiya ne a gaba ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa huwa khalfahum shine a baya wa yaqulu yana cewa da su da'u zahri lil malaika ku bar mini bayana mala'iku ne suke kare bayana wannan hadisi ne ya tabbata hadisi ne ingantacce al-imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad da ibnu maja da hadisi ne da isnadi insha Allah kyakkyawa sai ce ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه da ka zo a cikin hadisi cewa ya kasance yana jan sahabbansa ma'ana suna ta gaba shi kuma yana ainihin ta bayansu. su wa kana yamshi hafiyan wa munta'ilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya da kafar shi babu takalmi shine hafiyan bai fitet kenan ko wa munta'ilan ko kuma ya sanya takalmi abinda baya yi shine sa takalmi daya wa kana yumashi ashabahu furada wa jama'a manzo Allah yakan jera da sahabbai ɗaiɗaiwan wansu ko kuma tarin su da yawa wa mashafi ba'di ghazawatihi marratan wani lokaci ya taɓa yin tafiya da ƙafa a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen shi fadamiyat usbu'u har kafar shi ɗan yatsan shi yayi jini saboda yawan tafiya wasala min haddamu har yayi ya ainihin gangara faqala sai yana cewa hal anti illa usbu'un da maiti wa fi sabilillahi malakaiti ya yace wannan dan yatsa ba komai bane sai wani dan yatsa wanda yayi jini kuma jinin nan da kika samu kanki a ciki yake yar yatsa ta to kin samu haka ne saboda ƙoƙarin ɗaga kalmar Allah wannan hadisi a cikin sahih bukhari riwayan dubu dan sufyan da ainihin hadisin eh, da cikin sahih muslim a lamba ta 1796 wa kana fi safari Saƙata ashabi manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance a nan tafiya shine kaman wato jagoran tafiya ga sabon shi shike jan su shike musu ainihin ayyuka yusjid da'ifa wa yurdifuhu wa yad'u lahu yakan ainihin taimaki mai rauni ya goya shi a bayan shi kuma yana musa addu'a zakarahu abu dawuda abu dawuda ya ambaci ainihin wannan hadisi a cikin lamba ta tara min hadisi jabir da isnadi ingantacce yana kasancewa gashi ne yace saqatul jaishi shine a ƙarshen sojoji wa yuzji ma'anan shi ya suko yana jan su shine ke ainihin wato bada komanda umarni cewa ayi nan ka ayi nan abu nan abu can da kai shi yake waɗannan ayyuka ka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiyarsa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi julusihi wattika'i shirya da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen zaman shi da yadda yake kishin gida kana yajlisu alal ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna akan ƙasa jama'a babu tabarma wa alal hasiri yakan zauna akan tabarma wal bisati yakan zauna akan dadduma duka in ya samu yakan zauna in bai samu ba ya haƙura ya zauna akan ƙasa وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيلة بنت مخرمة وتدقت كن صحبي ما ترأينهم حريف بن حسان الشيباني تكي تشيوا نازوغن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد القرفصة ياي زمن قرفصة شيني سكوات yayi ne wannan tsuguno ko mutum bai zauna haka a natsa ba zaman alaman yanzu zan tashi eh, mai sunan shi da wasu jama'a tsuguno ko to yayi tsuguno qalat tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kal mutakhashshi fil jilsa yayin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman ya ainihin natsu wannan zaman da ke da wahala kaman kuma ya natsu da shi ur'itu min al farq sai na ji tsoro ya kama ni ya manzo Allah zai irin wannan zama kamar me yasa ya zama tsoro ya kama ta cewa ko ba lafiya ne walamma qadima alaihi adi ibn hatim lokacin da adi dan hatim ya zo wannan fasto da ya zo ya musulunta da ahu ila manzili ya kira shi zuwa gidansa fa ulqiyat ilaihi aljariya fa alqat alai ilaihi aljariyatu wisadata da aka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai wata ‘yar baiwa ta zo sai ta ajiye manzon Allah filo yajlisu alaiha dan ya zauna akai kai faja'alaha bainahu wa bain adiyin sai ya ture filo din ya sanya filan tsakankanin shi da tsakanin adiyu kamar ya ba adiyu dama shi ya zauna akan filan shi ba kwan kenan wajalasa alal ardi sai ya zama shi kai akan kasa qala adiyun sai adiyu ya ce fa'araftu annahu laysa bi malakin daga nan na gane wannan ba mutum ne sarki mai son sarauta ba duk mutumin da zaka zo wurin shi sai ya zauna a ƙasa ya miko maka abin zama kaga gane ba wani san duniya yake ba irin mutumin da zaka shiga fada shi ko ofishin shi ko gidan shi yana da wata kujera ta musamman da yake zaune kai kuma sai dai ka zauna a ƙasa wannan alaman mai san duniya kenan mai san sarauta ba haka bane wa kana yastalqi ahyanan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan kishin gida shine istilqa mutum ya kwanta akan bayansa ya kalli sama wa rubama wada'a ihda rijlaihi ala al-ukhra har ma ya daura kafa daya akan daya na'am rigingine kenan ko yau rigingine na'am jazakumullahu khairan wa wada'a wa rubama wada'a ihda rijlaihi ala al-ukhra wani lokaci yakan sanya kafa shi daya akan daya in yayi rigingine din sai kuma ya daura kafa shi daya akan daya haka kafa daya na kan daya irin da yadda galibi mutane da suka kwanta da gingine sukan yi dan kaɗan ji daɗi dan kaɗan haka wa kana yattaki'u alal wisada to wannan shine kishin gida din ko yakan kishin gida akan filo akan matashi wa ruba maktaka'a ala yasari har ma yakan kishin gida koda akan bangaren hagu ne wa ruba ma iktaka'a ala yamini wani lokaci kuma akan dama wa kana ta ihtaja fi khurujihi ya kasance idan ya buƙatu zuwa ga fita tawakka ala ba'di ashabihi min ad daf lokacin da yayi rauni kamar sanda yake har rashin lafiya yakan kishin gida akan wasu daga cikin sahabban shi musamman Zaid dan Harisa da Ali dan Abi Talib sai ya shiga tsakankanin su sai ya dafo kafadar su haka ya sanya hannayen shi akan kafadar su shi kuma tsakiyar su sai ya zama ya samu ƙarin ƙarfi bai dogara akan kafafunsa ba ina fata mun gane wannan jama'a kaji yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a yake zaman shi zama ne wanda yake na mutumin da yake mai kankan da kai wanda bai dauki duniya a bakin komai ba faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi qada'il haja wannan kuma fasli zai bayani ne game da shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da idan ya je biyan bukata kashi ko fitsari ko wanka kana idza dakhala al-khala'a qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in bai shiga banɗaki yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman ka tsare ni daga shedanu maza da mata mugayen shedanu maza da mata sannan sai ya shiga bayi wannan ta daga cikin addu'o'i tabbatattu a sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wajen shiga bayi iyakata kenan yadda ka jita akwai wata nau'in daban kuma kaman cewa bismillah domin ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa sitru ma bainal insi wal jinsi eh, ma bainal insi wal jinni bismillah sitarar da ke sa shamaki tsakanin dan adam da aljanu idan ya faɗi bismillah aljanu mugaye wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa da imam muslim da kuma al-Imam Tirmidhi shi ma ya fitar da shi da Abu Dawuda da Imam Nasa'i da al-Imam Ahmad a cikin Musnad gabaki ɗayan su sun fitar da shi da isnadi daga ainihin Anas dan Malik sahabi Allah ya kara masa yadda sai ce ar-rijsi rijsi shaytanir rajim kazanta kazanta shaytani wanda yake ainihin abun wurgi da shi to wannan ƙarin bai tabbata ba jama'a wannan ƙarin bai tabbata ba ya zo wannan ƙarin a cikin riwayan ibnu maja ne daga sahabi abu umamat bahili da isnadi wanda yake da'ifi da aka ƙari ne munkari ya zo ne a cikin addu'an Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ce kuma a ce a rijs na najis ash rajim to bai inganta ba wannan ƙarin. wa kana idza kharaja yaqulu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yakan ce ghufranaka iyaka abin da yake faɗa kenan ya Allah ina neman gafararka wannan shi ma ingantacciyar riwaya ce a cikin littafin al-Imam Tirmidhi sunan kenan da kuma Abu Dawuda da Ibn Majah da Musnad al-Imam ainihin Ahmad da al bin Ibn a cikin sahih da shi da Hakim dukkanin su rawaito waɗannan ainihin riwayoyi da ingantaccen isnadi babu ko kura kan shi insha Allah wa kana yastanji bil ma'i tarata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi tsarki da ruwa ya wanke fitsari ko kashi da ruwa wa yastajmiru bil ahjari tarata wani lokaci kuma yakan yi ainihin tsarki ne da duwatsu wa yajma'u bainahuma taratan wani lokaci kuma yakan haɗa dukkanin biyu bayan ya goge da dutse sannan kuma ya zo ya buda ruwa wa kana idza dhahaba fi safarihi lil haja in talaqa hatta yatawara an ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan a halin tafiya ne ana tafiya a cikin daji ko a sahara ya buƙaci zagayawa yakan bar inda mutane suke ne har sai an daina ganin shi wa rubama kana yab'udu nahwal milaini wani lokaci sai ya tafiya mil biyu kamar kilomita shida kenan ko sai an daina ganin shi gaba ɗaya ba kai mutane suna nan kai kuma ana kallon katan kai ka fito da zakari ka kama fitsari ba wannan ya daga cikin rashin tarbiyya da mutane suke fama da shi mun yi magana akan wannan kwanaki cewa daga cikin mugayen al'adun mu a nan ƙasar shine mutane suna yin fitsari da bayan gida ana kallon su wannan ya saba al'adan ko ina an banda a ƙasar nan jama'a din da ka je a duniya ba za ka ga ana yin haka ba saboda kuma nan akwai ƙarancin wuraren biyan buƙatu kowa a cikin gida yake kadai da kuma cikin ɗakin shi yanzu a gidan ba inda aka zo wani inda mutane suke public places babu wuraren bukatun yan adam babu convenience a masallatai da kasuwanni da wuraren cin abinci da makarantu da majalis na mutane da wuraren tarurruka duka ko'ina babu bayika ko kuma inda akwai din an itikarin su an yi monopolizing din sai a samu guda daya a kulle a ce wannan na chairman ne wannan na director ne an kulle sauran mutane kuma kamar su ba su da tsuriya kashi kamar shi kadai iya kashi ba zai bude ba sai ya zo da mukullin shi personal sannan zai bude ko kuma in za a in zai amfani da shi a bude wa wani a ba wani ya bude mishi wanda yake wato masinjin shi wannan yana da a cikin abin mamaki jama'a na taba karanta wani labari ko in ce na saurara ana yin a rediyon bbc suna taɓa taba karatu suke ba da labari wani bako daga nan najeriya ya je sai ya je hau ginin da bbc suke a london lokacin sallah azhar yayi sai suka ba su alola shi da abokin shi wanda ya kai mu ziyara wanda shi ma'aikaci ne a wajen suna cikin alola a wurin alolan sai kuma ga wani mutum ya zo ya shiga bayi sai shi ma'aikaci yake ce ma wannan bakon kaga wannan fa shine shugaban gidan rediyon nan gaba daya duk tsawon ginin nan shine shugaban mu kuma gidan rediyon ana ana yin shirye-shirye da sama da yare talatin shine gaba ɗaya overall oga na wajen duka sai ce ah yanzu shine amma in zai fitsari sai ya zo nan bayin talakawa ya ce ware kuwa sai suka tsaye dariya suka ce ka tura wannan ba su da hankali da ya fito sa dariya sai tambayi ma'aikacin nashi ya ce dariya mai kuke yi sai ce wannan abokina ne kaji kaji abin da na gaya mai shi ne ya ce ku tura ba ku da hankali shine shi ma sai tantare dariya ce ku bakake ba ku da hankali to ka gani jama'a akasi in mu ne anan kowane ogana da office din shi akwai bayi zaka ba wanda ya san da yake wani abu mu kuma talakawa da masinjoji sai abin mana wani wanda ya riga ya tsutsa wanda ma bai shiguwa wani ya kashi wani ya zo ya saka talfifa ya ƙara yi akai ba za a wanke ba zaka ba da ka ga oga a wajen to wannan rashin hankali ne a tunanin turawa mu kuma a tunanin mu nasu shine rashin hankali to sai ka kalla da kyau a hankalce wanne ne rashin hankali namu ne rashin hankali saboda na farko waste ne na resources sannan kuma da nuna cewa mutane ba iri ɗaya bane da masu wanka a titi eh yanzu ka bi hanyar Kano din nan kadawa ga sanan kwarai nan ka bi hanyar Kano da kuma yan kudu in ka shiga ma kudu baje kanan ne je ka gani da kogi da makamantansu za ga han mata da mamansu raɗe-raɗe balagaggu ya mata suna wanki ko suna wanka a bakin titi ana wucewa ana ganin su tsarara duk wannan maguzanci ne ba ba shari'a bace a takeice jama'a yana da kyau malam ya yana faɗa akan wannan abun Allah ya gafarta mishi akai cewa yana daga cikin kuskure a zo yin wani wuri inda mutane su dinga taruwa amma ba a yi tunanin bukatunsa ba a ce an yi masallaci babu bayi jama'a babu wurin wanka babu wurin kashi babu wurin fitsari babu inda za a aje gawa a mata wanka babu wurin da za a iya aje wani a bashi medication da wani zai suma a wajen ba a san next abu da za a mushi ba wannan yana daga cikin rashin tunani ko a zo a yi gini gashi nan wanda yake complex gini babu exit ko kwaya daya babu wani wuri da za a ce idan ana cikin emergency a bude mutane su fita wannan daga cikin matsalar shi ma rashin sanin yadda ake tsara wuri sai ka je masallaci katon masallaci in Allah ta takare ka rasa inda za ka yi alula ko kuma kamar da malayin yake kwatancan wani sai ya je masallaci zai tana ashe da janaba a jikin shi ko ya ji bukatar kashi ko fitsari sai dai ya fito bakin titi ko bakin gwata da ke kusa da masallacin haka zai fada azzakarin shi ya fitsari ana wucewa ana ganin shi duk wannan jama'a ƙauyenci ne da rashin kan gado ya kamata kuma masu yin karatu na architecture da building da sauran harkokin gini ya zama sun saka wannan a cikin tunaninsu cewa a dinga mutane gine-gine wanda suka dace da al'adunsu yanzu ka gani ba ganin gidan mai inda za a yi gidan mai a ƙasa hausa sai ka ga daga cikin integrate part na gidan man sai an yi masallaci saboda an san cewa ma'aikata da masu motoci da matafiya da za su tsaya a wajen za su buƙaci izuwa ga yin sallah amma sai ga masallacin bai da bayi ko kuma ga masallacin ba ruwa in ba ku da ruwa a motar ku sai ku rasa yadda ku ga masallaci kuna so ku yi sallah babu ruwa to ya kamata in an yi masallaci a yi bayi a yi wurin alola ya zama kuma akwai ruwan ko da yaushe saboda waɗannan abubuwa ne dole za a buƙaci sa masallaci da kuma jama'a gaskiya mu daina itikarin bayuka muna mai da su muna personalize din su har mutane ma suna ganin wai aibi ne kai a ganka a wani bayi wanda talakawa suke amfani da shi ba aibi bane kuma wannan zai sa sai a gyara da talakawa a ma'aikatu idan ogan ya san cewa zai dinga zuwa wurin to zai sa a gyara akwai wani babban mutum sanda ya minista Abuja kai ba ma kowa bane wannan gwamnan Kaduna na Kaduna ne yan Rufai dinnan. nan Allah ubangiji ya sadada shi lokacin da yake ministan Abuja sai ya lura cewa a FCDA mutane suna yawan fita break karfe daya wani bai da ba karfe uku da suna ya tafi cin abinci saboda za a yi ta kewaye Abuja ana neman gidajen abinci sai ce to a zo a kafa gidan abinci a cikin minister kuma kowa ya dinga cin abinci a wajen aka samu wata mata aka ba ta wuri ta kafa rumfa tana yin abinci shi ma wuri yake cin abinci da aka sai zama haramun ne wani ma'aikaci ya fita cin abinci waje akwai duk abin da kake bukata waje akwai african da continental ake cewa ko duka akwai su kaga ku dole a gyara abincin tunda minista ma na ci director ma yana ci masun jama'a sai zo shi ma ya ci to haka in bayi ya zama kowa na amfani da shi da manyan da ƙananan mu kowa zai kokarin bari a gyara talakan zai kokarin bari a gyara na kada ogan shi ga ta wajen shi kuma ogan zai kokarin bari a gyara dan kada ya zama yana amfani da abin da yake substandard sai a samu an taimaki juna amma din da ka ji haka ne local government makarantu ministries farasasa din da ka ji haka yake za a yi wani bayi dan kankani in ka wuce ta kusa wajen mace kayan ka sun yi wari saboda tsabar lalacewa shi amma su kuma manyan kowa na da nashi a saman bene zaka ga in ka bi baya zaka ga duk ga inda suke zararo mutane kashi nan zuwa cikin sokawai Allah shi kyauta jama'a sai mu kwana nan insha Allah idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan gaba cewa hadiyuhu fi qada'il haja in Allah ya kai mu gobe a ranar alhamis da muka karatu na ƙarshe an mun tambiyi akan wani barusa da nayi nayi magana akan lauyoyi cewa suna suna cutan mutane sai lauya ko ya san ba za ka ci shari'a ba kawai sai sai kawai ce maka za ka ci shari'a nan ya anshe kuɗinka kuma shi aka je ya baka kawai shi kenan shi da ya ci kuɗin shi kuma an rufe kuma za a shi ba za a rufe shi ba shine wani daga cikin lauyoyi a nan makaranta yake gaya min cewa eh ko da lauyoyi suna yin haka amma abin da suke yi ya saba wa ka'ida aikin su wasu ne suke yi bata gari amma is unethical ba wai suna yin haka ne a matsayin sana'a su ta halasta musu yin haka ba a sana'ance ba a ce su yi haka ba suna yi ne saboda rashin gaskiya da baka rasa masu rashin gaskiya a kowace sana'a kuma har ma cewa akwai hukuma ko kwamiti na discipline wanda ke kula da wannan yanayin ta da idan aka samu wani lauya ya cuci wani client irin wannan cutar ko wata cuta wadda take tana da alaka da aikin shi idan client din ya daga magana za a saka waɗannan hukuma su bincika kuma su bi mishi haƙin shi